Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawa a shirin mu na hantsi. Inda za mu ji cewa shugaban hukumar 'yan hidimar ƙasa a Najeriya ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira a Adamawa. Haka kuma mutanen inugun Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu game da umarnin shugaban ƙasa kan harin da aka kai musu. Sai kuma maganar yajin aikin malaman jamhuriyar Nijar da suka janye. Akwai shirinmu na kallabi yana nan tafiye, yanzu dai da farko bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ya ji takaicin harin jirgin saman yaƙi da aka kai akan asibitin yara a birnin Aleppo ƙasar Syria kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba Bashar al-Assad laifin wannan hari. Harin ya lalata wannan asibitin da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci take lura da shi. Aƙalla yara ashirin da likitoci ne aka kashe, ciki har da wani likitan yara da ke aiki a yankunan da suke hannun 'yan tawaye a birnin Aleppo. Mr. Kerry ya yi kira ga ƙasar Rasha babbar ƙawar Siriya da ta yi amfani da tasirinta ta gaya wa shugaba Assad da ya kawo ƙarshen kai irin waɗannan hare-haren. Majalisar Dokokin Ƙasar Austria a jiya Alhamis ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a Turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar. Wannan doka da 'yan majalisa 98 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnatin izinin ayyana dokar ta ɓaci idan yawan 'yan gudun hijirar ya ƙaru haka kwatsam ba zato ba tsammani. haka kuma dokar ta tanadi cewa tun daga kan iyaka za a kori masu neman mafaka ciki har da waɗanda suka fito daga ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita irin ƙasar syria ministan harkokin cikin gidan austria ya ce kasarsa ba ta da wani zaɓi muddin sauran kasashen turai sun kasa ɗaukar matakin da ya kamata na kawo ƙarshen kwararar 'yan gudun hijira ya ce ƙasar austria ba za ta ɗauki wannan nauyi ita kaɗai ba jami'in masu hamayya da ƙungiyoyin kara 'yan haƙƙin jama'a a ƙasar sun yi allah wadai da wannan dokar To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage takunkumin shekaru goma sha biyu na hana sayarwa ƙasar Ivory Coast makamai ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar na ƙarin shekara ɗaya. Jiya Alhamis kwamitin ya ɗauki wannan mataki. An azawa a ƙasar Cote d'Ivoire takunkumi a shekara ta 2004 bayan yakin basasar da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003. Ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyun siyasar ƙasar Ivory Coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da 'yancin jama'a a ƙasar. Yanzu haka dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya 6,900 a ƙasar ta cote d'ivoire gwamnatin sudan ta kudu da kungiyar 'yan tawayen splm sun ce suna ƙara kusantar kafa gwamnatin rikon kwarya da aka yi makarar kafawa da watanni da dama mai magana da yawan gwamnatin sudan ta kudu ya ce shugaba salva ya ce nan ba da jimawa ba za a rushe majalisar ministocin kasar mai magana da yawun gwamnatin sudan ta kudu ateni wake ateni ya ce shugaba salva kiir da mataimakinsa shugaba rick machar suna, eh, suna kammala tuntubar juna a kan kafa gwamnatin rikon kwarya ya ce shugaban kasar yana, aikin rushe majalisar ministoci domin a kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi shawararin da ake da nufin kawo ƙarshen rikicin ƙasar syria ya cije a birnin geneva jiya alhamis mai shiga tsakani na majalisar ɗinkin duniya stephen de mistra ya roƙi amurka da rasha da su taimaka wajen mai da shirin samun zaman lafiya a kan turba a yayin da ta zo mata munance a ƙasar Siriya. Zagaye na baya-bayan da na shawarorin makonni biyu ya kasa samar da kafar yin tozali tsakanin wakilan gwamnati da na 'yan tawaye. Babban batun da ke hana ruwa gudu a shawarorin shine ko shugaba Bashar al-Assad ya ci gaba da kasancewa a kan ragaman mulki ko kuma a'a. A wani yunkurin farfado da zagaye na uku na tattaunawa masu shiga tsakani sun gabatar da wasu zaɓi ko kuma shawarwari ciki har da kafa gwamnatin wucin gadi wadda majalisar da za ta kunshi sojoji da 'yan tawaye masu sassaucin ra'ayi su jagorance ta to amma dukkan ɓangarorin ba su na'am da wannan shawara ba labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc Shugaban hukumar yi wa ƙasa hidima a Najeriya ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira a Adamawa ga wakilinmu Sanusi Adamu da cikakken rahoton. Ina wuninku? Ina gajiya? To, da Allah a da haƙuri. mun zo nan gurin saboda ku ne muka zo wurin nan Yara da mata ke shewar marhabi da ziyarar kai dokin kayayyakin abinci da magunguna da shugaban hukumar kula da masu yau kasa hidima Birgediya Janar Sule Zakari Kazaure ya kai sansanin 'yan gudun hijira mai dauke da mutane dubu biyu da ɗari uku a damare karamar hukumar gire da ke jihar Adamawa. Nan gaba in ji Birgediya Janar Sule Zakari Kazaure hukumar kula da masu yau kasa hidimar za ta fara da ayyukata zuwa sauran sansanonin 'yan gudun hijira guda hudu da ake da su a jiha. yana cikin jigajigan abin da muke yi na nys taimakawa gajiyayyu taimakawa wanda suka gaza masu karamin karfi yana cikin jigajigon aikanmu e eh, tambaya ita ce eh. muna magana inda yakin boko haram ya daidaita mm. shin kuna shirin za ku tura wa'annan kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske ai yanzu kaga ba ba bakwar bakwar ta ya kare boko haram ya kare masu yau kasa hidiman da aiwatar da ayyukan jinkai da suka hada da karantarwa ga yara yan gudun hijira ayyukan tsabtace muhalli da kuma shawarwari ga masu fama da matsala irin takaduwar hankali ga abin da shugaban 'yan gudun hijira da ke da mare malam modu gana da kuma ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ke faɗi game da wannan ziyara da aka kai musu da christian brothers da kuma muslim brothers suna zuwa jifa jifa suna tara mu suna mana nasiha suna mana gargadi ba kuma wayansu tim suna zuwa suna mana aske kyauta suna yawa matan mu kiso kyauta don gaskiya a cikin fama da suka yi har sai su tuna da yan gudun hijira ai wani abin godiya sosai ba iyaka sai dai Allah ya saka da alheri kuma Allah ya ba su abin da suka sa gaba duka kan batun tanadi na karban yan gudun hijira sama da dubu shida daga makwabciyar jamhuriyar Kamaru zuwa Najeriya da kuma shirin maida yan gudun hijira da suka fito daga yankuna da aka kwato daga hannun yan kungiyar Boko Haram din Malam Sa'adu Bello lokaci ya dace ya koma gidan shi zai koma ah, kuma mu shawara muke ba su kowa ya kokari ya koma amma ina kokari ina tabbatar maka da cewa yawancin wanda muke da su kashi 95 انجهر ادمانيه كدني انجهر آه، آه، امي انجهر برنونيك yan kalilan ne yan jihar adamawa kuma da zaran yan borno sun tafi na tabbata su ma za su samu karfin gwiwa tafiya saboda yawanci wadda suke zaune cikin sansanoni mu a nan jihar adamawa yan jihar borno ne kuma da suna ba mu tabbacin cewa sun yi kusa su zo su ɗebe su da zaran sun ɗebe su za ka samu sansanoni na sun zamanta kusan ba kowa yan kalilan da suke da su wadda suka rage yan yawanci yan madagali ne za ka samu su ma za su san yadda za su yi su koma kowane shiri gwamnatin jihar adamawar ke yi wa yan gudun hijira ganin kasarin su manoma ne kuma yanzu damuna ta karato. Malam Ahmadu Waziri shine kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Adamawa. Damina ta karato babu abin da ke gabanmu kamar eh, tabbata akwai tsaro a yankuna inda eh, wannan kutsen boko haram ya addaba mutane su samu su koma eh, kuma su samu tallafi daga gwamnati da kuma kowaye ma su koma aikinsu na noma. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama, Najeriya. To su kuma mutanen Inugu a Najeriya sun tofa albarkacin bakinsu ne game da umarnin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na harin da aka kai musu ga wakilin Mulami Abubakar Sokoto da ƙarin bayani a cikin rahotonsa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa jami'an tsaro umarni da su gano waɗanda ke da alhakin kai harin da aka kai ga al'ummomin Nimbu da ke yankin Ozu-Uwani a jihar Enugu da ke kudu maso gabashin Najeriya a ranar Litinin da ta gabata. Shugaba Buhari ya ce yana matukar tausayawa waɗanda harin ya shafa haɗi kuma da waɗanda suka rasa dukiyoyinsu. Shugaba Buhari ya baiwa babban sufeto janar na 'yan sandan ƙasar da kuma babban babban hafsan tsaron najeriya da su tabbatar da tsaro a yankunan da suka fuskanci hare-haren makiyaya kana kuma su yi maganin dukkanin kungiyoyi da ke musguna wa mutane a yankin shugaba buhari dai ya ce lalle gwamnatinsa ba za ta ci gaba da amincewa da abkuwar irin hakan ba musta ogochukwu inwodubu shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar enugu kuma jihar da lamarin ya shafa na kuma tuntube shi ta wayar salula domin jin irin matakan tsaron da suke suke ɗauka bayan umarnin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar sai ya ce. Abin da yana cikin kagan ba magana kiran suna hmm. kowane mutane ba ne. Hmm. Magana su ne laifi ne. Muna nufi cewa wadansu a cikin mai su kiwo su ne sun yi laifi. Muna bincike ba mu gama da bincike ba. Zuwa yanzu ran kare da ko waɗanda kuka kama? A cikin shi. Amma ba da zai mu faɗa yanzu ba ne saboda ba mu gama bincike ba ne. To ranka daɗe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni ga Sufeto Janar na 'yan sanda akan abinci ko waɗanda suka aikata wannan ta'asa kuma a hukunta su. Zuwa yanzu kenan kurun rundunar 'yan sanda jihar Enugu tsaye kuke kenan game da wannan bincike? Dole sai mun yi abin da shugaban kasa da shugaban ɗan sanda sun fada. Muna yi muna yi kokari sosai a san abin da ya faru. Kafin lokaci ya daidai za a iya ma jama'a abin da mun gani. su ma dai waɗanda lamarin ya shafa wato 'yan kabilar ibo sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka sunanan zoncuwaka wani abu da shugaba buhari ya yi ca kuma mu muna goyon baya kuma muna so a yi ta da wanda sun kawari eh, this action that uh, the president take about this, uh, this attack is a welcome development. da bai ambaci sunansa ba yana cewa ne matakin da shugaban kasa ya dauka game da waɗannan hare-hare na Enugu abin farin ciki ne domin lamari ne na ci gaba muna fatar za a gano waɗanda suka aikata wannan ɗanya aiki domin hukunta su su ma dai fulani da ake zargi da kitsa wannan harin ga abin da suke cewa. Amma min gaɗi murna ƙwarai da gaskiya zaman tsaro waɗa hunde mai rara waɗa bincike bakin hunde al'amar hunde ga Allah bincike. Wannan kuma a cikin cikin harshen fulatanci yana cewa ne ina goyon bayan wannan bincike domin a gano waɗanda ke da hannu kan lamarin domin kowa ya samu ya zauna lafiya kuma lalle mu fulani ba mu ne muka kitsa wannan harin ba muna fatar gaskiya za ta bayyana sunana abubakar isa bauchi sakataren nan ta allah na jihar enugu wallahi wannan abu babu ne a yi bincike din bukata kenan a yi don a hukuntar da waɗanda suka aikata wannan abu hakika in dai mutum maganan gonannaki ne wannan kan na yadda amma batun maganan fada da sauransu mu ba mu da wannan labari harin fulani da makiyaya dai a najeriya ya sha laƙume rayuka da dama lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya To sai mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda za mu ji cewa yajin aikin da malaman makaranta suka fara sun janye ko menene dalili za mu ji a cikin rahoton Sulaimu Barma. Le CEPRAS décide de la levée de son mot d'ordre de grève. Sanarwar kawancan kungiyoyin malaman makaranta da aka fi sani da sunan CEPRAS haɗin gwiwa da ministocin ƙasar Nishar masu kula da sha'anin ilimin boko kenan lokacin da suka saka hannu akan takardun wata yarjejeniya wace a ƙarƙashin ta malaman suka soke wani yajin aikin da suka so tsinduma a wannan mako yayin da kuma gwamnatin ta ɗauki alƙawalin shafe hawayen malaman makaranta. Sakataren kungiyar malaman sakandare Malam Sha'aibu Dambashi na ɗaya daga daga cikin jagororin Cyprus. Abin da ya shahi tsarin albashi Gris Special da an ka ce za a ba malam makaranta an sa kwamiti na musamman wanda zai aiki da nan zuwa karshen watan Mayu ya aji su sakamakon shi. Wannan kwamiti har ya aiki. Kuma akwai zancen waɗansu basuka na albashi da allowance da muka biya gwamnati da an ka ce za a biya watannin baya ba a biya ba yanzu ya ɗauki sabbin alkawali ya ce zai biyan allowance ƙarshen watan mayu eh, shi ko bashin albashi za a biyan shi ƙarshen watan juin kenan eh, sabbin alkawalin ya ɗauka zancen malam makaranta da an ka ɗauka yau wajen shekara biyu ba samu matricule ba ya ce da nan zuwa ƙarshen watan shidda juin za a ba su matricule saboda sun samu post budgetary an dai cimma wannan yarjejeniyar ne a wani lokacin da kungiyar malaman kontragi gwamnati ta sinasef ta kaddamar da yajin aikin kwanaki biyu saboda dalilan da ta danganta da rashin samun albashi a kan lokaci da dai wasu alkawulan da suke zargin hukumomi da sabawa saboda haka ministan ilimi a matakin firamare dauda mamadu marte da yake bayani a wurin wannan yarjejeniya ya ja hankalin dukkan malaman makaranta ministan makarantun firamare na cewa mu duka a wannan zaure 'ya'yan talakawa ne halin da makarantu mallaka mallakar gwamnati ke ciki lamari ne da ya kamata ya ɗauki hankalin kowa 'yan kwadago da mambobin gwamnati 'yan siyasa da kowane ɗan ƙasa na da gudunmuwar da zai bada a fitar da makarantu daga halin tagayyara ina kiran malaman da ke yajin aiki a yau su yi koyi da ƙungiyoyin malamai na sefras sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nishar batun tica ne wannan batun tica ne tica karatu idan ka haifi ɗanka ka kai shi gon karatu Tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje. Ta ba mu ilimi mai amfani Allah ji kan kuma ɗan Maraya Jos. Bari mu shakata kafin mu ci gaba.

Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Asma'u Fati mai sana'ar wankin mota a birnin Kano. A makon da ya gabata, Hajiya Asma'u ta yi mana bayani akan yadda wasu matan ke sha'awar sana'arta. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta ko akwai matan da ke zuwa koyon wankin mota a wurinta sai ta ce. exactly ana kawo su a nuna musu example da to akwai wannan ka daga oh. kawai ajiye amina to ta eh. kawo mata guda uku da ta ce kun ga wannan tana aikin kawo suka zo suka tsaya suka yi ta kallo sai suka saka guda da kyau sun zo daga ƙauye <laughs> sai aka fara tafi suna ta murna suka ce ga mata ma masu wanki mota kaza da kaza Hajiya Asma'u kin ga za a ce kenan akwai mata da yawa da ke sha'awar irin wannan sana'a ko ma wadda ba kasafai aka saba ganin mata na yi ba. To amma kuma yawancin lokaci za ki ga batun al'ada na taka birki. Me za ki ce game da wannan? Um, ina gaya musu dama, nake ce musu duk abin da kake son ka yi kuma in ka san kana son shi a cikin ranka kuma wannan halal ne. Kai kawai karka ce wai kana tuna wani ne sai ya ci maka kai kuma duk abin da ma kai a duniyan nan sai an yi magana ana so ko da sadaka kika bara kullum a masallaci ka fita ka miƙa wa mutum sadaka to sai an ce wannan ba abin da iya zai da makare masallaci na ba da kuɗi ko yana ba da abinci mm. kawai abin da mutum yake son ya yi ya rike mutuncinsa na da ya ka rike gaskiya kuma ke rike mutuncinki surutu surutun ba naki ba kawai ke aikin da ya kawo ki ne ko akwai wasu da ke aiki a ƙarƙashin ki kuma wane irin nasarori za ki ce kin samu albarkacin sana'ar wankin mota sosai ma alhamdulillah na taimaki mutane mutane biyu suna cin abinci ta ƙarƙashin kuma aka ga wani za ki ga wasu a muna da makanikai wani sai hajjiya yau ba kan tafasin ce to akwai kantan allah ya da to kin ga albarkacin kawo shi yasa har zan iya ba mu wasu sadaka ma ni ma na samu lahada kuma farkon kawo na shi sai na biya kudin umra last two years na je da kudin kawo kawai ba su su har kudin abinci kuma time din ma aka dinga kara kudi kudi sosai muka biya muka je umra. Hmm, da kyau. Hajiya Asma'u yanzu kama a ce mata a mu da ke nahiyar Afirka za su rungumi sana'a su zama masu dogaro ga kai, har ma su taimaka ma wasu. Wani irin ci gaba kike gani za a samu a mu wallahi za ta ci sosai ma da an huta zaman waje ɗaya maganganu ƙanana ma da sata kin tafi kina aikace aikace a gidanki da yamma kun tafi wajen aikin ku ba ku da time din kowa baka da time komai sai da kai ibadan ka ka zauna ba wani yau a yau kuma a wa kuma yau a je an kuma wasu su zo su taru ku yi ta shirme ku ta maganan da bai shafe ku ba ma ko kuma ba sai an tsaya ana jira eh, gwamnati ba mana kaza ba mai gwamnati za ta yi mana gwamnati ba da bani albashi ba a wani kawuna yana da kuɗi wallahi amma baya taimaka mana shi ma ya fito ya nema ne ke ma ki fita ki nema ai kuɗin namu ne na wana ne ba naku ba ne ke ma ki fita na ki nemi naki na fara kasuwanci na naira ɗari biyar da hamsin da rigan gonjo guda shida ban taɓa roƙon gida su ba da ba a bani a gidan zan iya roke su bani kudin jari amma na ki na sayar da su tafarnuwan wannan su cikin nan da naira ɗari biyar da hamsin sai gangon jo shida na fara sai yin bizines da shi har Allah ya kai ni gida na ita yau ban taɓa rokon wani ce yau ka taimaka min 1000 ina neman kuɗin jari ba to wata kafin ki fara sana'ar wankin mota har sai da kayan yaji ma kin yi na sai da citta na sai da tafarnuwa na sai da omo kulli kulli na sai da barkono naira biyar biyar nan mudu na ɗari da hamsin hamsin zan siya hmm. tun mai gidan da ya rika ce gidana ya zama salamu alaikum har ka siyan abun naira goma kullum sai ya zama tun da zuwa yake yana aiki sai ce kar ku zo ranar wukin kin ga na sayar da gonjo da riga shida naira ɗari biyar da hamsin na fara na je na saya na ce mishi ba ni da kuɗi amma ya taimaka ya ce ɗauki na ɗauki guda daidai ɗari da hamsin sai ya ce ƙara na ce fa ba ni da kuɗi ba na son bashi mai sai da gwajen kenan na ƙara ɗaya inda gunjo eh. ya ce ƙara ɗaya kuma na ƙara ɗaya ya ce Allah ya musu albarka Allah ya sakin fara a sa'a to da haka na fara kasuwanci na har Allah ya bani kuɗin na fara na siyo su mashin ɗin da wannan rigan gunjin Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarashen wannan hirar. A madadin Hajiya Asma'u Fate da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To an gaida Maryam ga kuma kaɗan daga ra'ayoyin da kuke bar mana ta waya. Assalamu alaikum suna sunana Baffa Haruna da Mahabaju Baju ga karamar hukumar Kona Kaje jihar Gombe. To alhamdulillah a gaskiya mun yaba jiya da aka yi wannan taro tsakanin shugaban kasa da kuma gwamnoni na jihohi 37 ko 36 na Najeriya. To amma sai dai gaskiya mu wannan taro muna ganin cewa kamata a yi duba ko kuma a yi nazari a ga a baya fa an riga ana aiwatar da waɗannan tarurruka. to shin wace hanya ya kamata a bi domin a ga cewa an aiwatar da tarukan baya har kuma ba komai yasa ba a aiwatar da waɗannan abubuwan ba kuma ba komai yasa duka aka yi shiru akan tattalin arzikin najeriya ba sai domin allah ya huwa cewa kasar mu da arzikin man fetur domin kuwa ana tutiya da shi don haka yanzu fa arzikin man fetur wallahi ba shi da tabbas ya kamata kowace jiha a faɗaɗa hanyar samun kuɗin shiganta domin dogaro da kanta wannan shine kawai mafitar mu a najeriya amma matukar in za a zo a yi wannan taro a sake ai a sake domin mun gana baya kuma babu abun da suka na a tarukan sai dai kawai a yi taro a watse haka assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana da abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar kebbi a tarayyar najeriya sashen hausa na murya amerika ina so in ba da ra'ayi ra'ayina kan. dambarwar siyasar da ta ta kisan yawa a kan majalisar dattawan najeriya gaskiya ana kira ga shugaban kasa muhammadu buhari dukkan ayyukan da yake yi masu alheri ne zuwa ga talakawan najeriya amma duk ɗan majalisar da ke najeriya manufarci gaskiya ba mai kyau bace ga talakan najeriya saboda ina lillahi wa ina raji una na yi bakin ciki lokacin da nake magana cewa duk ɗan majalisa zai ce mota ta miliyan talatin da shida jama'a wannan hukutuna wallahi duniya ba gidan zama ba ce kuma duk wanda ya abin kwari zai ga abin kwarai kuma duk tallata ji wannan bayani dole kun da bakin ciki a ta yadda muke cikin hali na bakin ciki da hali na rashin walwala a yanzu kuma a ce dan majalisa ya sai mota ta miliyan talatin da suke zai da ita ina don girman Allah ku ji tsoron Allah duniya ba gidan zama ba To da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin yanzu kuma bari mu je ga labarai amma a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ya ji takaicin harin jirgin saman yaƙi da aka kai a kan asibitin yara a birnin aleppo ƙasar syria kuma kai tsaye ya ɗora wa sojojin shugaba bashar al-assad laifin wannan harin harin ya lalata wannan asibiti da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa take lura da shi Majalisar Dokokin Ƙasar Austria a jiya Alhamis ta yi na'am da dokokin ba da mafaka mafi tsauri a Turai domin tunkarar rikicin 'yan gudun hijira a nahiyar. Wannan doka da 'yan majalisa 98 suka yi na'am da ita ta baiwa gwamnati izinin ayyana dokar ta ɓaci idan yawan 'yan gudun hijira ya ƙaru haka kwatsam ba zato ba tsammani. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ɗage takunkumin shekaru goma sha biyu na hana sayarwa a ƙasar ivory coast makamai ya kuma sabunta aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar a ƙasar na ƙarin shekara guda jiya alhamis kwamitin ya ɗauki wannan mataki an azawa a ƙasar cote d'ivoire takunkumin a shekara ta 2004 bayan yakin basasar da aka yi a ƙasar daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2003. Ƙudurin da aka amince da shi bai ɗaya a kwamitin ya kuma yi maraba da shawarwarin da ake yi tsakanin jam'iyyun siyasar Ivory Coast da kuma ingantuwar kare haƙƙi da kuma 'yancin jama'a a ƙasar. To an gaishe ke da kuma takaitattun labaran muka zo ga karshen shirin namu na hantsi sai an jima da la'asar za a ji wasu abokan aikin da wani sabon shirin ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa. A madadin ita Jummai Ali da ta taya ni gabatarwa da Chibahiro ne da ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau Mr. Hawi ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya.